Wani wani za su yi, na tere wagga mai kawa uku takata, hankali, ka gani ko, wagga mai kawa uku ba takata ba za ta yi. Kowa na shiga hibido, wallahi, ina da zahi, kowa na da wallahi lakiru in dai kaga an ka sai wallahi an kare dan kokowa amma ba da a ce za zakiru ba dan kokowa ba ne abuna inda kuka gamu da yaƙi inda kuka gamu da bindigan nan wanda aka ce ma dubu komi take tura wannan madahon nan mai babban bakin nan ان كان هذا وجهت هانو دولنا كأسي تاو اساكو سنابيا تاو حكني حكني حكني الا تسلمني ما بإلو ودبع قدما حكني لكن سبحان الله wato da ya tasowa na rantse da Allah ya ta ya shiga gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai zakiru ya kai tashi hankali hadiba ya zakiru ya rungume isaka isaka dole ya ce bai huka mame wallahi

mai gama da hula shi ne zakiru zakari latawa Lista Ratel se répétait. Le temps nous dira les amis. hankali hankali ça attaque, saratak attaque, ça attaque, saratak saratak ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça kai kai kai kai kai inna lillahi na ce da Allah za ki ya kai dan kokowa kadiba wanda yake son ya cire sama isaka isaka kuma shi kuma sarki ne mai dubara wallahi nan nan abin da Allah ya riga ya yi shi sai haƙuri

ganin zakira da isaka wallahi ko kowa ce mai ɗan murin abashawa ga kallo hankali zakir zakari safiro yana ganin wa lalula ta kwashe zahi wallahi haka da karka kai kanka inda baka shiga wani wuri dole na ga a kama shi ba dan kana so ba Tsoron shi ne. Da gudun amma isa ka bai san ko ana yi ba. Wallahi Allah. Hukuma waya. Wallahi raba ma masu kokowa wallahi in dai ba ka da zuciya Allah bai yi ma zuciya ba ina ba ka iya kokowa kau hankali hankali L'histoire retiendra que c'est produit Zakirou. Ciao. et ah. le na gaya maka da cin bayan za a shirya wanda kai aiki zai lalata hankali hankali aiki zai lalata ah, na ila illallah eh, aiki ya lalace hankali hankali hankali hankali ya kada ya kada zakiru ya kada zakiru amma kwatu zai ya ta wallahi subhanallahi wallahi na ce muku da cin baya na za a shirwa ga kayi ba da gaba da gaba ba